Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Bayan mun yi makonni a jihar Kano yau kuma mun haɗa ta jihar Katsina inda a can ma za mu yi makonni muna tattaunawa da manomin namu wanda ma'aikacin gwamnati ne ɗan kasuwa kuma har kiwo bai bari ba. Tunda masu iya magana sun ce waƙa bakin mai ita ta hi daɗi zan koma gehe guda in barku da abokin tattaunawar tawa ya gaya muku cikakken sunan shi. To cikakken sunana shine Iliya maza Liti mutumin ƙasar tsaunin cinya ta ƙasar Yaba a garin Maraba Kankara ta ƙaramar hukumar manufashi a jihar Katsina. Bayan noma akwai wata sana'a wani aiki da kake yi? Eh baya ga noma ni ma'aikacin gwamnati ne ta sashen kiwon lafiya na karamar hukumar malumfashi ta jihar katsina kuma ina da kasuwanci na da nike yi na shagon magani wanda shi ne nike ciki baya ga aikin da nike na gwamnati bayan noma kuma Yawwa, to Malam Iliya yawanci sai a ga waɗanda ke aikin gwamnati kamar ba su damu da noma ba, amma sai gashi kai ka haɗa guda biyun kana aikin gwamnati kuma ga noma. Yaya aka yi? Me ba ka sha'awa ka rungumi noma? To, dama ni can noman na faro baya ga rasuwar mahaifinmu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyu sai zanto mun zama marayu. to kuma ya ban mu da ƙasar gona sai na kama noman sosai to cikin yin da nike kuma ubangiji allah sai ɗaga kafaɗa ta na shiga firamare na yi sakandare na wuce tertiary institution wanda na ga na taho da gado na dan na samu aikin gwamnati ko ina wani kasuwanci bai kamata in ya da shi ba tun da shi ne tushe na kuma tushen arziki a dukkan ƙasashe. Yawwa, Malam Iliya yanzu shekaru nawa kenan kana noma? To, na dai fara ɗan taɓa nawa da kaɗan da kaɗan kafin dai ɗan yi girman dai tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da takwas. Wannan shi ne farkon da na ɗan fara ɗan kaɗan kaɗan, amma dai zama dai mai ɗan kwari na samu kaina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da takwas tsawon shekara goma sai na ga ya dace shiga gadan-gadan duk da ina karatu a lokacin nan. Gona ko gonakinka sun kai nawa? To gonaki na dai a lissarce ina da gonakai za su kai guda goma duk da 'yan kuci ku bamu. To, amma in an magana hektoci za su kai kamar misalin hekta ashirin da uku ko da hudu. Yawa, to Malam Iliya yawanci me da me da me da me kake nomawa? To, ni ina noma masara, ina noma dawa, ina noma gyaɗa gwargwado, to kana ina addiga wadda ita ce ta ɗan abci. tazaran mata an yi adiga daidai da yake ita kusan lokaci ne ake ɗauka. To wannan shi ne ainihin gaskiya abin da ake ciki kuma wanda nake noma he da wuro da farin wake. To waken zuwa ban cika yi ba saboda shi yana da wuyan noma ba a dace. Yauwa Malam Iliya baicin wannan noma da kake gadan-gadan shin ko kana haɗawa da kiwo? Zahirin gaskiya ina yin kiwo. Sai dai shi kiwon wanda ya fi kan gaba in ce irin mai ɗan sauƙin na kaji domin shi za ka yi shi a wuri guda kuma idan ka samu masu kula da shi zai ka samu sauƙi daga iyali ma suka dawo daga karatu wanda ya karance a gida ya ka nuna mai yadda zai dan ya koya shi noma kamar na dabbobi manya kamar shanu muna ɗan taɓa amma ba wancan mai zurfi ba domin iyakacin kiwon ka ka riƙe waɗanda za ka yi aiki da su da 'yan ƙalilan saboda yadda duniyar ta lalace kana da zuwa a zo a tare a ce kawo to kai kuma nan wurin da ka danna komai ba ya kaji ka amma na kai ba dole ka daga hannu ba sai a tasa a ciki ka ko ya zuba idanu to shi yasa sai muka ɗan rage wancan sai muka dawo yan tumaki da awaki da kaji da shanun kalilan to sai kuma dai kiwon yadda yanayin yake yanzu muna neman mu kirkiro irin yan sabbin da ake kawo masu ɗan sauki wanda za a ci da ɗan dama dama muna ta ɗan ƙoƙari ko mu ƙara faɗaɗa zuwa ɗan noman kiwon kudan zuma. Wanda a yanzu shi ne muke ganin zan ɗan jaraba cikin shekaran nan zan fara. Domin na samu wani aboki nawa to ya zo ya ɗan ɗanɗana man a alebe. Sai na bi shi he na ga kamar dai gaskiya za ta yi halin mu Ba faɗa min da kurkure ba. To yanzu haka ina nan zan ɗan jaraba kudan zuma idan mai yiwo ne tunda muna da yan gehunan lambuna lambuna mu ɗan rika ɗan jaraba domin mu kai gaci ina jin muka fara wannan za mu nasara shi ma domin ko ba kowai za mu taɓa. to hatan mu dai malam iliya maza da liti allah ya cika maka wannan nihi sai kuma a makon gobe da izinin allah mu ci gaba da wannan shirin da fatan za ku kasance tare da mu yanzu a madadin abokin tattaunawar ta malam iliya maza da liti da wadda ta haɗa mana sauti Julius gresham Ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.